أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. mu da sake haɗuwa a yau Litinin ashirin da shida ga watan Ramadan. Hijira shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wata ta dace da goma sha biyar ga watan maris hijira shekara miladiya shekara dubu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake haduwa a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah a wannan wadda take wannan anguwa ta GRE a garin Kefi jihar Nasarawa mun haɗu a wannan masallaci da muka saba haɗuwa domin tunatar da kawunanmu al'amura da suka shafi addini musamman tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma ma yau rana ce da muke karatu na tarbiyya amma yau kamar yadda dama ba yau ba ranar tafsiri ba ne shi ma karatun littafin tarbiyyar ba shi za mu yi ba za mu tattauna wata matsala ce mai mahimmanci bayan bukatuwa zuwa ga hakan da ya bayyana daga 'yan uwa ɗalibai da masu sauraro shine bayani a takaice daki-daki game da abin da ya shafi siffan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma gyaran wasu kurakurai da ake yi akan abin da ya shafi sallah ɗin to Allah abin da za mu duba kenan a takaice a gurguje kuma za mu rinka abin da za mu faɗa za mu dogaro ne da abin da almujaddid a sheikh muhammad bin abdulwahab Allah ya kan shiga ta mishi ya kawo a cikin littafinsa adabul mashi ila salah sauraron bibiyan abin da ya kawo sai kuma mu yi ƙarin sharhi akan abin da abin da ya kawo insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace kamar yadda muka sani kuma duk wani musulmi ya sani kuma ya yadda a matsayinmu na musulmai bayan mun kasance musulmai to kuma ba mu da wani abu wanda ya kai sallah shi yasa ma bayan mutum ya yi kalman shahada abu na biyu da ake so mutum ya imani da shi ya yadda ya kudurta shine sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana kin cikin hadisai da dama masu inganci wanda ke nuna mana cewa duk wanda baya sallah ba musulmi bane kuma babu la'akari da wasu za ga suna bambantawa ce wanda baya sallah amma in ya yarda da wajibcin sallan to ba a sai ba a ce mishi ba musulmi ba amma wanda baya sallan am kuma ya musanta wajibcin sallan shine yake zama ba musulmi ba wannan bambantawan ba shi da ba shi da amfani saboda babu wani dalili da ya bambanta din abinda dalilai tabbatattu a musulunci suka tabbatar shine in mutum baya sallah ba musulmi bane yadda da wajibcin ko rashin yadda da wajibci wani abu ne wanda yake zuciya muko ba dora mana mu yi aiki da abin da ke zuciya ba an dora mana mu yi aiki da abin da ke zahiri a zahiri za mu mu'amalance shi mu'amalan wanda ba musulmi ba Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara ce abin da ke bambanta tsakaninmu da wanda ba mu ba shine sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta duk wanda ya bar sallah ya kafirta haka wannan yake ƙara nuna mana muhimmancin sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah madaukakin sarki zai bashi sallah ba wahayi aka aiko mishi da mala'ika zai faɗa mishi sallah a faɗa mishi yawan in sallah a mishi kwatancen yadda zai yi kawai a wuta gurin a sai da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki annabin sai da ya kai shi har fadansa tukun ya bashi sallan da ya dawo ya sake aiko da mala'ika jibril ya koya masa sallan a aikace practically ya koya ya iya shi ma da koya masa ya shiga masallaci ya koya masa habbansa practically suka koya suka iya su ma sahabban haka suka ci gaba da koyar da sallan a aikace kisa hadithin malik bin al Allah ya kare da a gare shi sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito ta rana tara almajiransa a garinsu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya koma garinsu don ya je ci gaba da karantarwa ya tara su ya fara isama ya ce zan yi sallah ya ce ba ina nufin zan yi sallah a matsayin zan yi sallah in samu ladan sallah ba a zan yi sallah ne saboda in nuna muku yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sallah sai na Usman Allah ya kare da a gare shi wata rana wani ya tambaye shi ya ne ne sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake sai na Usman bai ba shi amsa ba sai ke aka masa buta da ruwa aka masa ƙwaryan ruwa sai na Usman yayi alaula tun daga farko har ƙarshe yayi sallah yayi nafila raka'a biyu sai ya ce musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi alaula kwatan kwatin irin alaulan da nayi din nan yayi sallah a natsi kwatan kwatin irin sallan da nayi din nan kuma tun da ya fara sallan har ya idar zuciyarsa ba ta rabu da sallan ba zuciyarsa tana cikin sallan to duk laifin da ya ma Allah maɗaukakin sarki Allah zai yafe mishi kun ga tambaya aka masa amma da ya tashi ba da amsa sai sai da ya abin a aikace tukun sai faɗi falala da daraja na in mutum ya yadda yi kaga duka suna wannan ne saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya koya musu yasa malamai da suka zo bayan su kuma da suka rubuta littafi sai rubuta littafin da irin wannan salan yadda in kana kuna karanta littafin kwakwalwanki zai rinka hararo miki abin da ake faɗa miki a littafin sai zama littafin kama wani narrative abin nan ne yadda kana karanta kwakwalwanka na hararo maka yana kwatanta maka yadda ake yin abu haka suka rinka rubuta littafai tun daga zamanin wani suka littafai tun daga zamanin har aka gangaro zamaninmu su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani su Sheikh Muhammad bin Salih ibn al da sauransu suna ka wanda yake nuna mana lallai sallah mahimmancin shi ya wuce mahimmancin kawai in raki in ga ana yi ko in kama yi shi yasa a wajen malaman malaman mazhabar mu na malikiya kamar da malam a cikin iziya ya kawo malamai sun yi sabani akan shin wanda bai je ya koyi sallah tun daga farko har ƙarshe ba babu wanda ya koya sallah kawai ya tashi ne ya ga ake sallah yadda ya tashi kawai ya ci gaba da yi kuma haka yake har girma shin wannan in ya sallah za a karba eh abinda maluma mafi rinjaye 90% na malamai suka tafi a kai shi ne in ya sallah ba za a karba ba wadda ne, mai bai koya ba sauran malaman 20% da suka ce za a karfa amma da sharaɗin in ya kalli malami ne ya yi sai kwafa amma su maɗin suka ce in malami ba ne ya yi sai ya kwafa to shi ma ba za a karfa ba ta kaga wanda muke rayuwa da su a yanzu saboda kashi 80 ba wancan ne ba wannan duka yawanci an tashi ne kawai aka ga ana yi kawai aka kama yi babu koya iyaye ma ba su damu da koyar da yara sallah amma iyayen da ba haka suke ba ba haka suke ba lokacin da ni na wayo lokacin har musabaka ba mu yake mana na iya sallah a falo za yi musabaka na sallah kowa yana sallah ana rekodin mistakes din da kai a sallah ana rakodi in an sai takardu sababbin takardu an rudumin sabon session wanda ya ci za a ƙara mishi takardu a kara mishi pencil ko da kai bai tsufa za su yi mishi zawon jaka wanda ya ci kenan to kaga haka haka ake yi haka ake yi ga ma iyaye yanzu ba sa wannan Allah ya sa mu gani to mana a farko yake cewa yustahabbu an yaquma ilaiha inda qawli mu'adhdhin qad qamat as-salah in kana al-imam masjid wa illa idza ra'ahu yake cewa in mutum an kira sallah ya zo masallaci to zai tashi ya shiga sahu ne ya je sahun sallah a lokacin da ladan yace qad qamat as-salah amma a lokacin in liman yana cikin masallaci in kuma liman ba shi a cikin masallaci lokacin da ya shigo to daga lokacin da ya hangi liman ya doso zai je tsaya wurin tsayuwan shi to mutum sai taso sai gyara sahu yace qila lil imam ahmad qabla at-takbir taqulu shay'an qala la yace an tambayi imam ahmad ibn hanbal Allah ya ji kan shi gafarta mishi cewa a lokacin da aka gama aka yi iqama kafin a yi kabbaran harama akwai wani abu da mutum zai faɗa imam ahmad ke la yace id lam la'anin an annabi sallallahu alaihi wa sallam wala an ahadin min ashabihi saboda babu wani abu da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko daga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa cewa ga wani abu da ake faɗa bayan iqama kafin a yi kabbaran harama kaga daidai nan za ga kuskuren wasu waɗanda liman in an gama ikama kafin liman yi kabbara har ma sai su kaga hannu haka wanda cewa haka ko kaga mutum ko shi ne ma ya gama ikaman, kafin ya kabbara har ma sai ya sai ya daga hannu to wannan kuskure ne ba wani abu da ake faɗa a gurin haka tsakanin ikama da kabbaran harama ba abin da ake faɗa ba abin da ake faɗa in in ba ke ta kike iqaman ba ila jam'i ne ana iqama zaki rinka maimaita abin da ladanin yake ne yake fada in ya gama shikenan ki tsaya ki jira liman yayi kabara harma in ma ke ta kike iqaman kin gama iqaman ki kawai sai ki takbiratul ihram saka babu wata addu'a ko wani abu da ake yi tsakanin gama iqama da kuma tada takbiratu al-ihram aga abu na farko kenan da yawa za ga ana yi har a masallatai wasu za ga ga suna yi malaka to bayan an shiga sahu yake sun mai al-imamu as-sufufa bi muhadati manakibi wal ak'ab sannan sai liman ya daidaita sahun sallah aikin liman ne ya daidaita sahu ya tabbatar kowa ya tsaya yace bi muhadatil manakib ya zama to ya kaita kafadin mamu ka aikin liman ne a masallaci ko wanda liman ya wakilta liman zai iya wakilta wani ya cewa ne a sahun maza gyara mun sahu wanci a sahun mata gyara mun sahu liman zai iya wakilta wani amma asali aikin nawa ne ne na liman ya ce a daidaita sahu a gyara kafaru yawanci ba su karkace wani yayi gaba wani yayi baya ba yake wa yusannu takmilu as-saff al-awwal fal-awwal wa tarasul ma'mumina wa saddu al-khalal as-sufuf yake sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zanto ana cika sahu daga na farko sai na biyu sai na uku kada ya zama sahun farko bai cika ba a shiga sahu na biyu sahu na biyu bai cika ba a shiga sahu na uku wannan ya sa'a ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma menene wanne ne sahu na farko ga maza wanne ne sahu na farko ga mata sai malaki wa khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha yace mafi alkhairin sahun maza shine sahun farko sahun da daga shi sai liman a sahun maza shine sahu mafi alkhairi mafi lada mafi daraja shi yasa ma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da mutane sun san alkhairin da ke cikin sahun farko kuma sai ga mutum ba zai samu sahun ba sai an yi qura'a yake to ga wallahi baraka da wata yi qura'a inda zai zama za a shiga sallah sahun farko yana daukan mutum biyar ne misali sai kuka zo ku shida to maza Allah ce da ka san darajar da ke wannan sahun ba za ka ce ka ci girma wasu shugaba sai da ka ce to ai ƙura a rubuta yes guda biyar a rubuta noda wanda ya ɗauki noya ya wanda wanda suka dauki su shiga sahu So da girma da daraja na na sahun farko to wannan sahun da ke bin liman na maza shine sahu mafi alkhairi sahun da yake ƙarshe a baya shine sahu ne mafi ƙarancin alkhairi a sahun maza yake maza Allah sallallahu alaihi su kuma na mata sahun da ke karshe shine mafi alkhairi mafi lada mafi daraja A gane ku saka su maza suna fara sahu ne daga gaba mata kuma suna fara sahu ne daga ina daga baya Suna kan aka zo masallaci abin da ya kamata shine a fara cika sahu ne baya in mata ne ya zama sahun baya cika an daidaita shi an jeranta shi sai zama sahun baya bai cika ba wani ya sace kafa mai wani sahu na daban wannan ya sa a sunna to kuma inda asalin illar take mafi girma shine in ya zama wanda ta kafa sahu na daban sai zama tun da aka fara sallar har a zama ita kaɗai ce a sahu ba ta da sallah ba ta da sallah ba ta yi sallah ba an fahimta ku zaman ta lafiya shine inda za a samu wata ita ma mai sa'a ma sunnan ta zo ta hado da ita sai zama masu sa'a ma sunna biyu amma dai suna da sallah amma dai sun zama masu sa'a ma sunna amma har aka yi da ya zama ita kadai ce to ba ta da sallah kamar ta lafiya ne ta tashi da sake ne da sake sallah haka ma sahun maza inda sahu ga shi sahu bai cika ba wani ya zo kawai sai ya sai ya dora sahu a baya bayan akwai fursa akwai guri a sahun gaba to shi har aka yi duk da sallah yana tsaye shi kadai shi ma bai da sallah bai da sallah an gane ku to ma ce bayan bayan an daidaita sahu mun fahimci a sahun maza wanne ne mafi alkhairi sahun mata wanne ne mafi alkhairi sai ce thumma yaqulu wa huwa qa'imun ma'a al-qudra sa'annan sai mutum ya fara a lokacin da yake tsaye ma'al in yana cikin waɗanda tsayuwa a tsaye a sallah suka zama wajibi a kansu sura ma asali shine mutum yayi sallah ne a tsaye in dai sallan farilla ne sallan farilla ba a yi a zaune ga wanda yake da lafiyar da zai iya tsayawa kuma ba a jinginuwa in mutum ya jingina alhaniya da lafiyar tsayuwa sai zama abin da ya jingina da shi nan ya jingina da shi ta inda inda za a zara abin zai iya faruwa ko da ya ba shi nauyin shi to bai da sallah duk da a tsaye ne amma ya jingina jinginuwan da ya zama wannan abin shi ne shi ya rike shi to bai da sallah shi yasa ma ya ce wanda amma wanda bai da lafiya ba zai iya tsayuwa a tsaye ba to babu laifi ya sallah ya zauna wanda za mu zo magana akan ya ake zama duk da yawa sallah da muke a zaune ba zaman da annabi sallallahu alaihi koya mana na zaman sallah a zaune muke yi ba yawanci za ana zaman tahiya ne ko ko na mai kaba da haka wanda kuma kuskure ne wannan ba shine zaman da ake yin za a sallah a zaune ba to malaka wanda ke da iko amma in sallar nafila ne in sallar nafila ya ki sallar ke kadai ba kina bin liman ba to babu laifi ki sallar ki a zaune ba laifi ba ne za ki sallar ki fara a zaune har ki idar za ki farawa a zaune can ki miƙe tsaye za ki fara a tsaye can ki mai ki koma ki zauna wannan kina da kina da daman yin yin haka in ma jam'i zaki sai zama limamin ki shi ya zabe a zaune shikenan kowa dole ya zauna dole ya zauna to haka ma sallan farilla sai zama limamin bai da lafiyar da zai iya sallah a tsaye sai ya zauna to duka ba musu masu zama rasu lafiya kowa dole ya zauna dole kowa ya zauna so da liman yana ne yana zaune amma kuma ki sani sallan nafila da kika yi a zaune annabi sallallahu alaihi wasallam za a ki rabin ladan wanda ya tsaye ne eh tunda ai kina da ikon yi a tsaye ba ba ki da lafiya bane amma tunda nafila ne kika zabi ki a zaune to in sallah yana da lada goma ce za ba ki lada biyar ne za ba ki rabin ladan wanda yi wanda yi a a tsaye in zai mutum zai ruku sai ke tsaye bayan liman yana zaune in dai liman yana tsaye ta ba ki da daman ki zauna sai dai ba ki da lafiya ne sai dai rashin lafiya ne eh sai dai in kina sallan misali qiyamul layli kin gaji to take ki huta ki fita a sallar ki zauna ki huta baki fa baki fa ma Allah ba amma limamin ki yana tsaye kuma ke ba mara lafiya ba kuma ki koma ki zauna a bai yiwa ba shi yiwa eh na'am sai ma ce to lokacin da mutum yake tsaye a lokacin da yana da yana cikin waɗanda ya zama wajibi su a tsaye sai ce Allahu akbar sai kabbarar harama takbiratul ihram kamar da muka faɗa kwanaki kabbaran harama wajibi ne da wani baya ɗauke ma wani inda mutum zai zo zai shiga sallah a jam'i sai ya shiga kila ya zo ya tarar da liman a ruku, bai tsaya a tsaye ya fuskanci al'ula ya yi kabbaran harama ba yana zuwa kawai kabbara ne ko ya tafi ruku. to ko bai yi sallah ba wallahi bai sallah ba bai yi sallah ba to da kabbaran harama liman baya dauke mu ko da an yi da sallah ne kika tuna a ah, kaman fa da aka fara sallan nan bai kabbaran harama sai ki dai ki sake sallah shi ba miki kabuli ko bari shi sallan ne babu gaba da saboda ba ma bude ba ba kiga sallan mu eh kaman kin da zaki shiga gida ne kin gaji eh kin yi hon a gate kafin a bude sai bacci ya dauke ki sai da asuba ko sai ki farka ki a wajen gate a cikin mota in ga kin yi bacci amma ba a me ba ba gida ba kaga kin yi ruku'u ki sujada ki exercise amma ba cikin sallah ba eh dole eh, amma misali mutum ya zo sai tsaya sai kabbaran harama yana yin kabbaran harama sai tafi ruku'u da ya kabbaran zuwa ruku'u ba yana da sallah ko yana an gane ku yana da sallah so da shi kabbaran zuwa ruku'u ba ba farilla bane sunna ce ita kuma sunna ba a mata kabli ko ba sai an bar sunna guda biyu ba guda ɗaya ba So ka wannan kabbara zuwa rukun liman ya dauke mawa mutum amma kabbaran harama liman ba ya dauke wa mutum an gane ku na'am mana sai ce mutum zai faɗi Allahu akbar sai mana ta ce ya mana gyara hatta a fadin Allahu akbar din sai ke cewa a yace fa inna madda hamzatullah aw akbar aw qala ikbar tanqidu inda mutum ya zo zai ce Allahu akbar sai sai ja hamzan farkon Allahu yace Allahu akbar ya ja wannan maddan to akwai matsala to abin da ake so ka ce Allahu akbar Allah shine mafi girma lokacin da kace Allahu akbar kika ja yanzu tambaya kike shin Allah ne mafi girma kina tambaya ne yanzu yawan tambaya kike yi haka in kace ce akbar kaga kin ƙara hamza a tsakanin ba'un da ne ra'un yanzu wani abu ne daban kika wada an gane ku a yaran a yaran ibrahimiyanci shi asba yana nufin ganga kawatun kan ganga dan shi kin siffanta Allah da da ganga shi ne mana gyara nan mu zama mu kiyaye Allahu akbar haka za a faɗa amma da ga wasu ladana ma suna wannan kuskuren ko a kiran sallah daga ce Allahu akbar wannan ba kiran sallah ba in ya gama ta ne ne kira sallah eh, sai wani wanda ya iya sai zo ya kira sallah malamin iziya ma yayi wannan rakin sosai to dole mutum yayi wannan sai ce wai sunnu jahrul iman bit takbir kuma in mutum liman ne to sunna shine ya bayyana kabbaran nasa mamunsa gaba daya su su ji amma in mutum yana sallah shi kadai ne to ba bukatan ya bude murya wanda ke waje ko wanda ke gefe yayi muryan da kawai shi zai ne zai zai ji yadda kansa ko da kuwa ko da kuwa namiji ne ba dole sai ba mace ko da namiji ne yana sallah shi kadai to ba dora masa ta bude murya kowa sai ya ji bai ji yadda kanshi kawai ya ji yadda kanshi shine malai yace wa yasirru ma'mum wal wa munfarid wanda ke sallah shi kadai ko mamu da ke bin liman to shi zai kabbara ne kawai yadda zai ciyar da kai shi shi ba zai ɗaga murya ya je da ya je da wasu ba yace wa yarfa'u yadayhi mamdudatayil asabi'i madmumatun wa yastaqbilu takbili butunha al ila hazmi min Ya yace lokacin da mutum zai kabbara zai ɗaga hannayensa biyu hannayensa biyu na in ya ɗaga daga tayin asabi'i zai haɗa yatsunsa haka zai manne yatsunsa ba zai buɗe yatsun kamar zai yi zagi ba zai manne yatsunsa haka an gane ku wa yastaqbilu bi butuni hal qibla tafin hannun za ku zama suna fuskantar suna kallon alƙibla ila hazmi kibaihi kuma zai ɗaga hannayen zuwa daura da kafaɗunsa an gane ku zai daga ne ila hadu min kibai aw hadu udunai su zama setin kafadinsa ko kuma setin kunnuwansa an gane ku so lokacin da mutum yayi Allahu akbar dole hannayensa su yi setin kafadinsa shine sunna ko su yi setin ne kunnuwansa ko tsakanin kafada da mai da kunnuwa amma in mutum ya zo zai sallah zai kabbaran harma sai haka Allahu akbar ya sa a masunna. ha kabbaran ustazai kenan Allahu akbar ko eh wannan kuskure ne wani kuma za a kamar zai watsa barkono sai ya wani haka <laughs> wannan kuskure ne za mu cin zai ɗaga hannu ne sosai hannun ya yi zai setin kafaɗu ko ya yi setin kunnuwa ko ya zama tsakanin kafaɗa da me da kunnuwa wannan shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku to malai yake bayan bayan yayi haka al يقبض bi kaffihi al Ba bayan mutum ya daga hannu yayi yi kabbara hannayen sun zo daura da kunnuwansa ko kafaɗinsa to lokacin da ya tashi sauke hannu zai rike hannunsa na hagu da hannunsa na dama shi na kira kabdu kenan ko haka zai rike wannan sha kira kabbu ko kuma yi alwabu shi ne ya tsora haka an fahimta ku yawa kowanne mutum zai iya yi ko ya rike da hannun damansa su rike na hagunsa sai ya tsora a ƙirjinsa ko kuma ya tsora dama a bayan mai na hagu sai tsora a kirjinsa an fahimta ku wannan haka dukkan annabawan Allah suke sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna ma'sharal anbiya umirna bi ta'khir as-suhuri wa wa ta'dil al-fitr wa an nad'a aymanina ala shama'ilina fi salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mu annabawan Allah Allah ya mana umarni cewa mu rinka jinkirta suhu mu rinka gaggauta da baki kuma in mun zo yin sallah mu tsora daman mu akan hagu akan kirjin mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan Allah Allah ya musu wannan wannan umarni din saka ba mu kadai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai muke muke haka in za mu yi in za mu yi sallah ba an gane ku malai yake to bayan mutum ya dora hannunsa yace wa yustahabbu nazruhu ila mawdi'i sujudihi fi kulli halati salati illa fi tashahhudi to daga lokacin kuma ana son mutum ya zama ganinsa kidan mutum ya zama yana gun yana kallon inda zai sa goshi a dukkan yan sallansa yana tsaye ya zama idansa na kallon inda zai sa goshi ya yi ruku'u idan sai yana kallon inda zai sa goshi an gane ku a guri ɗaya ne ba zai kalli inda zai sa goshi ba shi yace illa tashahhuda sai a lokacin tahiya a lokacin da yake tahiya a lokacin kuma idan sa zai yana kan ɗan yatsansa da ya nuna da shi ko kuma yake yake kadawa sauran sai da zaɓi ko ya nuna ya bar shi a tsaye ko kuma ya rinka ya rinka kaɗa wannan wannan yatsan sai ma da yake cewa bayan ya yi kabbaran harama ya ɗora hannunsa na dama akan hagu idan idansa yana kallon inda zai sa goshi ya ce sun ya tafkiɗu sirran sa'annan sai addu'an buɗe sallah shi kuma addu'an buɗe sallah ana yin shi ne a asirce ba ana buɗe murya ba ne kowa ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya koya mana addu'o'in buɗe sallah da yawa da yawa amma mafi gadarta shine abin da mala ya kawo ne yace shine faɗin subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wannan yana cikin hisnul muslim ko duka suna nan a cikin hisnul muslim da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda ma akwai wanda ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ne kawai a sallar nafila zalla duka suna nan to ba mutum ya ɗora hannunsa na dama a kirji sai wannan sai addu'an addu'an bude bude sallah ba mutum ya gama addu'an bude sallah mala ce fa ƙulu har ila yau a asirce ba a bayyana ba sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai isti'ada sa'annan sai basmala yace bismillahir rahmanir rahim duka ina asirci kwanaki ayi an yi tambaya ko na ba da wannan amsar saka bayan mutum kafin mutum ya fara fatiha bayan yayi addu'an bude sallah zai isti'aza ko ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ya a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi yayi bismillah bismillahir rahmanir rahim yanzu ya gama abin da zai asirce sa'an nan yanzu sai fara karanta fatiha in sallan sallah ce da ake yi a bayyane to sai karanta fatihan a bayyane yanzu sai bayyana kuma karatu in aka ce bayyana karatu mafi karanci mafi karanci shi da mutum ya yi karatu yadda bakin shi na faɗa shi kunnen shi na jin abin da bakin shi yake faɗa an fahimta ku mana in aka ce a bayyana karatu baya nufin cewa ina nan ina karatu wanda ke karshen masallaci yana ji a ba dole bane in ya zama abin da ni nake faɗa kunni na yana ji mun shi ma sunan shi bayyana karatu kuma wannan kuma in mutum yana sallah a sallan na asirce sai karatu haka da yana faɗa kunnen shi na ji shi ma bai laifi ba ma'ana ke ta malamai ke cewa kamar da malam mai ishmawi yake faɗa mafi karancin bayyana karatu shine mafi ƙololuwan sirranta karatu an fahimta ku mafi karanci wani yadda za ki muryanki mafi karanci a sallan bayyana karatu shine na nai bayani Shi ne zama kana yi kunninka yana mai yana ji ko da na gefen ka ba ji amma kai kunninka yana ji maka abin da kake kake fara akwai wani na da muka yi karatun na wajen malamin mu sai ke tambayar malamin to kamar ya za kwatanta ya za kwatanta malamin mai ba shi wani amsa kuma amsan ta yi sai ce yadda kake hira da budurwanka a waya in ba ka so kowa ya ji ba mutum yana iya hira yana zaune yana magana a waya amma duk gaba ɗaya nan da wani ke jin da yake fara ko amma wanda ake magana wai da ake magana ita tana ji ko ba ta ji to shine mafi karancin bayyana karatu kuma shine mafi kololon sirran ta karatu kaga wanda ke zaune ne da kamar zai ga to wannan lafiya wanda ke magana da shi yana ji kuwa an fahimta ku a wannan Malam ya baki amfani da abin da hankalin mutum yake yawwa saboda da haka ce a bayyana bayanan cewa ka cika wa mutane ila ila ma a masallaci ne ila a gida ne ila lokacin wani yana yana wani nazari kaga mutum yana nazari kuma ya zama yana jin wani abu yana yana takuda nazari so wannan shine ba na da aka ce a bayyana ba ana nufin wai dole sai mutum ya bude murya yana abun nan to lokacin sai mutum ya fara fatiha in zai fara karanta fatiha to ba mutum ya gama ya karanta fatiha fatiha bayan ya gama fatiha ya karanta sura abin da ya sawwaka masa ba wani abu da aka kayyade wa mutum dole sai shi za ka karanta a sallah bayan fatiha fatiha ne wajibi ne babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kuma ko da wanda bai karanta fatiha nan ba yana bin liman in har ya zama sallar liman yana sallah ne yana karatu ne a tarce to wajibi ne mamu ma su karanta ne fatiha in ba su karanta fatiha wasu ba su da sallah ko kuma liman yana sallah a bayyane amma inda mutum yake yayi nisan da baya jin karatun liman an fahimta ku to a wannan halin shi ma mamu dole ne dole ya karanta ya karanta fatiha to amma bayan fatiha babu wata sura da aka ce dole sai shi ne da mutum zai karanta a mutum zai karanta abin da ya sawwaka masa duk da cewa akwai surori da sahabbai suka rawaito su manzo Allah sai ta karantawa a wasu salloli misali a sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul a'la da suratul rashiya da suratul juma'a da suratul munafiqun a sallar asuba ranar juma'a Mazalla Allah yana yana karanta suratul sajda da kuma suratul insan hal halal insan surori biyun nan yake karanta a sallar asuba ranar ranar juma'a a sallar magariba annabi sallallahu yana yawan karanta suratul mursalati wal mursalati urfa da kuma idza waqa'atil waqi'a kamar da kuma yake yawan hutuba da shi to akwai irin waɗannan da aka rawaito zalla sallallahu yana yawan karanta a wasu salloli amma wannan din ba yana nufin cewa wai ba za ki karanta wani ba sai shi amma an faɗa miki ne in kin haddace ke ke ki me ki karanta akwai wata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke halartar masallaci take ta haddace suratul mursalati ne saboda yawan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke karantawa ummul fadl mahaifiyar Abdullahi dan Abbas wata ran ta ji wani sahabi na kan ta sotul mursalat sai ta fashe da kuka Ta ce wannan shine abin da naji na ƙarshe daga manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta a sallar magariba so da ta ji karatun sai ta tuna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk suran da duk abin da ya sawwaka miki sai ki sai ki karanta an gane ku sai akwai sallolin da ake so mutum ya dan tsawaita karatu akwai da ko ba a so mutum ya tsawaita karatu sallar isha shine sallar da ake so karatun shefi na kowace sallah gajarta sallar sallar isha musamman ga limami da yake jin sallah a masallaci ana so sallar isha ya zama karatun shi na kowace sallah gajarta sallar da kuma tafi kowace karatu tsayi ita ce sallar asuba wacce take biyo ta ita ce sallar azhar wacce take biyo ta ita ce sallar magariba sai kuma sallar la'asar sai kuma sallar isha an fahimta ku a sallar a sallar a sallar asuba Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi yana karanta mana aya 60 zuwa 100 a sallar asuba mana mafi karance karanta aya 60 yake kuma zuwa aya 100 yake a sallar azhar manzon Allah sallallahu alaihi yana karanta mana aya 30 a sallar azhar yasa suke cewa za a iya kabbarta sallar azhar manzon Allah ya kabbarar harama mutum ya ɗauki buta ya je ya biya bukata ya dawo ya yi alaula ya shiga masallaci ba a yi ruku'u an farko ba ba a yi ruku'u an farko ba an fahimta ku suraka wannan shi ne suraka ba ba kayyade mana cewa dole sai sura kaza ko sura kaza amma mu ce koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shi yafi yafi daraja a gane ku to babu mutum ya karanta fatiha ya karanta sura kuma an fi son an fi so ba dole ba amma an fi so mutum zai karanta sura ya zamanto ya jeranta surorin misali in a raka'an farko ya karanta amma ya tasa'alun to raka'a na biyu kare koma wal mursalati urfa an fahimta ku an fi so sai kanta kuma suran da suke biyo bayan me amma ya tasa'alun mako a ce a raka'an farko ya yi kula a uzu mai falak da ya tashi raka'a na biyu kare koma kul wallahu ahad sai sai dawo ne naci haka aka fi so haka aka fi so an gane ku saka shi ma wannan yana da yana da matakar matakar muhimmanci to ba mutum ya gama ya gama karanta sura abinda zai biyo baya shine sai kabbara ya tafi ruku ha ah? sai ya kabbara ya tafi ya tafi ruku to shi ma lokacin da zai kabbara ya tafi ruku shi ma ana so ya daga hannayensa yadda ya daga lokacin da ya kabbara bude sallah zai daga hannaye daura da kafadu ko kuma daura da mai kunnuwa ko tsakani kafin ya tafi ruku in mutum yayi yayi ruku akwai abubuwa guda hudu ko biyar da ya kamata mu kiyaye game da game da ruku'u in mutum ya ruku'u abu na farko abu na farko kamar yadda muka faɗa a farko ya zanto a lokacin da yake ruku'u ma idan sai yana kallon me inda zai sa goshi na farko kenan na biyu hannayensa tafukan hannunsa ya zama sun rufe ya buɗe su sun rufe gwiwoyinsa mana ba zai sa hannunsa a saman gwiwa ko ƙasan gwiwa ba zai zama a daidai kan ne kan gwiwa na uku nan dantsansa karya manna su da gefen kirjinsa ya zama ya nisanta dantsansa da me da gefen da gefen kirji to in har mutum yana eh, zuwa in har mutum yayi wannan to ba buƙatar a ce miƙe bayan shi bayan za ta miƙe da kanta bayan za ta miƙe da kanta Allah ji kan malamin malam sani Allah ya gafarta mishi Allah ya rahamshe shi Allah kai haske kabarin shi lokacin da muke muke makarantar allo yana koya ma yayyin mu muna kallo lokacin wawo mai wayo kafin mu wayo rasu yana tsora musu ƙwarya a baya in kai ruku'u sai dauko ƙwarya sai tsora in ƙwarin yayi gaba ka sha bulala in yayi baya ka sha bulala eh dole ya tsaya ya tsaya ya tsaya yanda ba zai gangara gaba ba zai dawo baya ba yace su ma haka malamin sa ya ya ya koya musu so in mutum yana cika su sa tebur din nan suka zo suka sa ya haka in mutum ya ruku'u ya ruku'u kamar yadda na faɗa kun ga kun ga min hannu ya rufe ne gwiwa sai bude in ka bude haka to bayan zai miƙe da kai shi amma in kai haka ba kaga sai ka bokare ko ba ka ba in kai haka ma ko kai haka mutum zai iya zama ya ya ya bokare amma in yi haka ya bude kuma ya daga kanshi yana kallon inda zai sa sujada bayan shi kuma zai da kanshi ba ta ce mike baya ba ba ta ce mike baya ba so yadda zaka alayin hannu da dama ɗanka da yadda zaka alayin inda za ka kalla shi zai taimaka ma bayan ya zama ya ne ya zama ya ya miƙi to wannan abubuwa guda uku abu na hudu shine nutsuwa ana so mutum ya ruku'u ya natsu ya natsu sosai babu garaje ba a garaje kar mutum ya zama ya yi ruku'u yana tafiya ya dago kaman kaman kaman ya tarar da wuta a gurin a ana so mutum ya natsu to a lokacin da mutum ya yi kabbara ya tafi ruku'u akwai addu'o'i da ake yi na ruku'u wannan muka fi sani subhana rabbil azim وبحمده كم أدا أن تؤمن سبحان ربي الأعظم نكم وبحمده دقا متقمون أتوه فلادي ديبا إيه سبحان ربي العظيم وبحمده كم سبحان ربي العظيم بعد آرث وبحمده با شما يتبدأ قو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قو سبوح قدوس رب الملائكة وضوء قو سبحان ذي الجبروت wal malakuti wal kibriyai wal azama ko ko Allahumma bika raka'tu wa amantu har zuwa ƙarshe kowanne mutum kuma kowanne mutum zai mafi karanci shine maimaita so uku ba so ɗaya ba ba a yi so ɗaya mafi ƙaranci mutum ya maimaita so na so uku kamar da Imam Ahmad Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi ya rawaito daga ɗaya daga cikin manyan tabi'ai al-Hasan al-Basri yake cewa masu sallah waɗanda ake kyautata zaton za a ƙarfi sallansu ya ce guda uku ne na hudunsu to sai dai a hankali sai dai mun je layira magani ce na farko shine mafi karanci ne wanda in yi ruku'u zai tasbihi ya kai guda uku Shi shine lowest yace matsakaici ne wanda zai so biyar wanda ya fitika ne wanda zai so bakwai to duk wanda ya kasa da uku to dai mu ce mun je lahira sai mu gani za a karfa sai da matsalar shi ne in har kai ƙasa da uku to akwai da su cewa natsuwan da shi kuma wajibi ne ba za a same shi ba kuma rashin natsuwa a sallah yana sa mutum ya zama bai da sallah har mun karanta hadisin al-musii'u salatu ina ga azumi na biyu ko uku da muka fara tafsiri da wanda ya zo shiga masallaci ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga masallaci ya je sallah bayan ya gama sallah ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu waya hadisin suka ce manzo Allah sallallahu alaihi ko an sa sallaman bai yi ba yace koma ka je kai sallah dan ba yi sallah ba mun fahimci maganar bai ce koma ka sake sallah ba yace koma kai ne kai sallah kaga da an ce koma ka sake sallah to kaman ma an ma hangi cewa ya ma yi ne a ba ma recognizing ma me yayi ba kwata kwata so ba maganar sakewa ko koma kai sallah in bai gane wa zalla in fa innaka lam tusalli sura sai har yanzu ba ku sallawa ba bai ce a ah, sallan ka bai bai ce ba kai ba kwata kwata ba kai ba ya koma yayi ya dawo manzalla sallallahu alaihi wasallam cewa koma kai sallah ko da baka yi sallah ba ya sake koma yayi na uku ya dawo manzalla sallallahu alaihi wasallam ce mishi koma kai sallah dan baka yi sallah ba ya tsaya shiru yace ya manzon Allah yake da na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya na gama kura a daka na kai geji na gama tantara sallar da zan yi koya mu kashi abu ɗaya ne matsalan mazalla ce da ya sallawa shine yayi yayi ikama yayi kabbaran harma yayi karatun sallah yayi ruku'u yayi sujada yayi tahiyya yayi komai amma abu ɗaya rafa mazalla ce bai yi sallah ba sallan zero shine bai natsuwa shine bai natsu ba menene natsuwar shine mazalla sallah sai koya mishi yace hatta ta'tadila ko raki'an a wani ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yarji'a kullu idamin faqalaha yace in kai ruku'u ka tabbata har sai kowace gaba ta natsu ta koma mazauninta an fahimta ko sai kowace gaba ta koma mai to kaga wanda yana tafiya ko ya dauko ka gaban bai ma miƙe ware natsu ya koma mazaunin shi kuma ka bi limamin irin wannan shi za ka yi sallah ka gama kana zuba to kai exercise wato ka yi zuba kai exercise to haka natsuwa wajibi ne shi ko a ko a kuma a halari ake koya mana wa su faralu ko tun a halari ake koya mana cewa natsuwa farali ne kuma aka ce abu farali ne a sallah in ka bari babu sallah in ka bari babu sallah to mutum ya ruku ya gama addu'an dago ruku sai ya dago lokacin dagowa daga ruku'u ma mutum zai dago da kabbara ko shi ma zai daga zai daga hannaye zai daga hannayen kamar da muka faɗa lokacin da ihram ya zama daura da ya miƙe yatsunsa ya haɗa yatsun kar ya buɗe tunda ba zagi zai yi ba ya miƙe su tafin yatsun su zama suna kallon me alƙibla duk akwai wanda za ga sun yi haka sai su kama nan ne in za su yi kabbaran harma A'a tafin hannun ya zama yana kallon gabas yana kallon alƙibla sai mutum ya yi kabbara to lokacin ɗagowa lokacin ɗagowa shi ma akwai abubuwa guda hudu da ya kamata mu kiyaye lokacin da mutum yake yi rukuwa ga to lokacin da ya tashi ɗagowa ne zai ɗago da sani, Allahu liman hamida yana fada yana mai ɗagowa, ba zai gama fada ne tukun ya ɗago, ko kuma ya gama ɗagowa tukun ya mai ya fada ba yana kan ɗagowa ne zai rinka fada sami'a Allahu liman hamida sami'a Allahu liman hamida mimun din yana da wasalin kafa in kika daura mimun kin faɗo na abu da wanda bai yi ma'ana a larabci mu kiyaye sami'a Allahu liman hamida hami mi da in ba za ki iya ba in ba za ki iya namu na 'yan zamani ba ki ce sami Allahu liman hamidahu kin huta kin huta kin faɗi cikakke kenan so da akwai kuma dole a ƙarshen dole ko ki ce hu ne ko kuma ki hamd sami Allahu liman hamida in babu wannan haɗin to wancan ha'un na ƙarshen bai zo ba kenan don kin faɗi shi ma wani abu daban to kin ga zaman lafiya ko ki yalla sami Allahu liman hamidahu kin huta ba ruwan ki wani rikici an fahimta ko to bayan kin faɗa kina kan dagowa lokacin da kika tabbata a tsaye shi shine gurin zaki ce rabbana walakal hamd bayan kina ne kina tsaye wancan kin fara kina kan dagowa kina tsaye sai ki ce rabbana walakal hamd ko rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana walakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd duka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu kuma dama a musulunci in ya zama annabi sallallahu alaihi ya karantar da abubuwa guda ɗaya nau'i daban-daban to abin da ake so shine kai ma in wannan kika yi wannan wannan sallan ki wancan wancan sallan ki wannan ya zama kina ke ma kina kina sanawa to bayan kin fara kin eh, rabbana walakal hamdu to kuma sai ke addu'an dagowa daga ruku'u a gane ku Addu'an dagowa daga ruku'u kana biyu ne akwai wadda in mutum ce, Allahumma rabbana lakal hamd ko kowanne ya fada to a dai yana ce Allahumma rabbana lakal hamd sai ce mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمدد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفأ ذا الجد منك الجد أنفع يمتعه وأنا كنا قفوا اللهم ربنا لك الحمد تتي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. saka kowanne mutum zai yi in mutum zai yi mil as-samawati wa mil ard ba zai ce hamdan katiran ba ko daga ce rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd har zuwa karshe in ko mutum ce allahumma rabbana walakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda duk waɗannan abubuwa suna cikin ismul muslim isin muslim kuma ko a waya za ki downloading application ki karanta za ki gautu a ciki sai ki koya ki ya zama kin iya kina kina kokarin kiyaye to ba mutum ya faɗi wannan kaga duk natsuwa an samu ai ko an samu natsuwa cikakke da sami Allahu liman hamida da Allahumma rabbana wa lakal hamdu da hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda an gama nutsuwa. to ba mutum ya yi wannan kuma sai kabbara ya tafi sujada to lokacin da mutum ya yi kabbara zai tafi sujada yana da zaɓi ɗayan biyu in ya ga dama ya ɗaga hannu in ya ga dama ba zai ɗaga ba an fahimta ku in mutum ya ga dama ya ɗaga hannu in ya ga dama kar ya ɗaga duka ba wanda ya laifi amma in ya ɗaga wanda ya ɗaga ya shi wanda bai ɗaga ba mai lada saboda shi ya akwai ya samu ƙarin wani aiki an gane ku kuma za a ba ana baka lada ya dama gwargwadon aikinka matakar aikin ya dace da abin da aka ce ka yi an fahimta ku to lokacin da mutum zai tafi sujada lokacin da mutum zai tafi sujada a nan ma yawanci mutanenmu na nan musamman ire mu waɗanda muka fara karatu sai ga mun rude sai ga mun rude rude wanto da ya zan je sujada ita ta tashi ta saba ganin ana zuwa sujada ne a fara kai hannu ƙasa ila kuma tana kallon sallah harami ta ga sujada tana fara kai zuwa ƙasa sai ga ta rude sai daga to wanne ne za ta yi ko ba haka ba da yawa ana yawan tambayoyi to asalin matsalan asalin matsalan zan yi wannan bayani ne saboda tambayoyin da ake yi amma na zo bayanin wanda ya dan ya dan ruɗe ya hakuri asalin matsalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hani yayi hani yayi yace kar ku rinka zuwa sujada kamar yadda raƙumi ke kwanciya kar ku rinka zuwa sujada kamar yadda raƙumi yake ne kwanciya mun gane ku sai zai raƙumi ke kwanciya aga wata tace da gwiwa raƙumi yana da kafa ne yake da shi guda hudu ko yana da hannu ne da kafa na'am yana da hannu da kafa ne ko kuma yana da kafa guda hudu inda matsalar take kenan inda yasa aka samu bambancin wasu su je da gwiwa wasu je da ne mazalla sallallahu alaihi wasallam kar ka je yadda raƙumi yake ne kwanciya yanzu in kika yadda cewa raƙumi bai da hannu yana da kafa ne damin in zai kwanta yana kwanciya da ne gwiwansa na kafafunsa na ne na dama ko mazalla sai kar ka yi irin naki ya zama za ki je su jira da me kenan da hannu an fahimta ko to wasu ka ga ai kafafun gaban nan yana matsayin hannu ne a tunaninsu suka ga to shi kenan to kaga in an je da hannu kai kai kamar ne da me a fahimtansu an fahimta ko wannan shi yasa ga wasu sun tafi da hannu kuma sun tafi da me kowa yana tsoron ya bi karye kare aiki da abin da manzo Allah ya me ya hana yanzu a fahimtar mu raƙumi na da hannu ha ah? dabba yana da hannu ne dafa bai da hannu yana da menene kafa kaga mun za mu je sujada za mu je da me kenan da hannu ba za mu je da gwiwa so da mu mun fahimcewa raƙumi bai da hannu duka yana da kafafu ne guda hudu kamar yadda Allah madaukakin sarki wai tabbatar da dabbobi haka ko Allah madaukakin sarki Allahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba wa minhum man yamshi ala batnihi Allah ya ce shi ya halitta kowane irin halitta daga ruwa yace daga cikin halittun akwai wanda ke tafiya da kafa biyu akwai wanda ke tafiya da kafa hudu akwai wanda ke tafiya da ciki kamar maciji kenan ko da sauransu wasu kuma kafafun nasu sun ji haka kaga yana nuna cewa su waɗannan dabbobin ba su da hannu sai dai ne kafafu guda hudu saboda in za ki je sujada hannayenki su za su fara ne tafiya ƙasa tukun kafin gwiwan ke ne ya tafi ƙasa to in mutum ya yi sujada wajibi ne mutum yana sujada ne akan gabbai guda bakwai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana sujada ne akan gabbai guda guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi lissafa gabbai bakwai din sai ce gaba ta farko aljabha yace goshi amma da ya tashi nunawa sai nuna hanci da baki ya ce ne goshi da ya tashi nuna sai nuna ne me haka yake nufi kenan cewa ashe abu ɗaya ne ashe in ka sa goshi sai baka sa hanci ba kamar baka sa me kenan ba goshi ba kuma duka gaban guda bakwai ɗin duk wanda bai tabbata a ƙasa ba lokacin sujara mutum bai sujara ba mutum bai sujara ba ka gaba ta farko nan kenan ko gaba ta biyu tafin hannu dama na uku tafin hannun hagu ko na hudu gwiwa dama na biyar gwiwan hagu na shida kan yatsu dama na bakwai kan yatsu hagu a waɗannan ake yin sujada in mutum ya yi sujada kamar yadda muka faɗa a ruku'u ana so ya nisanta dantsan shi da gefen kirjinsa ɗaya kenan ya nisanta cikinsa da cinyoyinsa kar ya manna ciki da me da cinya kuma kar ya miƙe miƙe wanda in ya tashi miƙewa tsaye sai ya ƙara wani step kafin ya iya samu ya miƙe tsaye wannan su ya miƙe ya yawa kenan kuma kar ya dunkule ya zama ana so cinyansa ya miƙe step, ya yi step. an gane ku aiki ba sai an kwadanta ba eh eh ila da practical ko yanzu misali in mutum ya zo zai yi in mutum zai yi sujada mun ce zai tafi da dama ko zai tafi da kabbara kaga nan ɗin mutum ya rabu da nan ko sa'an nan bai haɗu da nan ba sa'an cinya bai haka ba kuma bai haka ba sai da mutum ya haka yanzu zai mike eh yana buƙatar ya yi haka duk tafi ya mike ko ba haka bane amma yanda mutum yake haka kaga zai miƙe tsaye kawai zai miƙe abun shi ba zai sha ba zai sha wahala to haka yake so mutum yayi yayi sujada wannan yatsun kafa haka zai kwantar da su su kwanta haka suna kallon ne gabas kar mutum yayi haka yana sujada wani yaga yana sujada yana wasa da kafa haka wannan kuskure ne ya zama akwai wata gaba daga cikin gaban da ya kamata a yi sujada su da bai ba bai taba kasa ba kun ga akwai matsala ke na aiko akwai matsala ke to in mutum ya yi yau za mu ansa tambaya kuwa za mu bari sai gobe mun karkare tukun duk ba za mu gama yau ba sai mu haɗa tambayoyin mu amsa to in mutum yi wannan in mutum yi wannan yana cikin sujada to kuma sai karanta addu'o'in da ake yi na sujada shi ma addu'o'in da ake yi na sujada wanda muka faɗa na ruku'un nan su ake a sujada banda guda ɗaya subhana rabbiyal azim shi ba a yi a sujada a sujada in za ka yi za ka replace ida subhana rabbiyal a'la ko ka ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kamar yadda muka faɗa mafi karanci sau sau uku ba su. ba yawwa akwai wannan kawai zaga kawai an wuce gurin eh, eh, su sun gama kenan sun gama kenan wani lokaci zaga mutum liman ne ma kai kana mamu sai kana mamu kana ka gama sallah kana shakkan anya sallan nan so da duk wata gaba da ake addu'a ba kai addu'an ba liman ya gama to irin wannan ba abin su sallah irin wannan ba a ba abin su sallah ko da su kansu sallan su yana da question mark to balle kuma su ja wani sallah sallansa ta ta zama ta ta inganta an fahimta ku to in mutum yayi ina ga zamu tunda tambayoyin ba akan sallah ba ne zamu kan in mutum ya gama addu'o'insa na sujada sai ya dago shi ma zai dago da kabbara zai dago da fadin Allahu akbar zama tsakanin sujada biyu haka yake zama in mutum ya dago daga sujada an gane ku zai zauna a kan kafafunsa ina zuwa ai shi Allah madaukakin sarki yana tsora mutum abin da zai iya ne yanzu wanda ya zama yana da lalura wanda ya zama yana da lalura ba zai iya zama haka ai zai zauna ne da laluran nasa ba zai karu ba alaulama alaulama aka ce in in ya zama kai alaula ciwo zai karu ka ce karkai kai taimama balle zama an fahimta ko wannan duka duka wannan siffan sallar da muka fara muna magana ga wanda yake lafiya lau zai iya kowanne an gane ku to haka ake zama in mutum ya dago ya tabbara ya zauna haka to shi ma akwai addu'a da ake a zaunan ba mutum ya nasu ko ya faɗi rabbik sirli rabbik sirli rabbik sirli so uku mafi karanci ko kuma ya Allahumma sirli warhamni warzuqni wa'afini wajbirni warfa'ni اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني shi kuma so ɗaya mutum zai in ya gama sai sake yin kabbara koma sujada sujada na biyu to kaga yanzu sallah raka ya samu ko sallah raka ya samu to lokacin da mutum ya zo zai zauna tahiya in sallah mai raka'a mai biyu ne to tahiyan farko zai shimfiɗa wannan kafan shi na hagu wannan zaman shi kira iftirash zai shimfiɗa kafan shi na hagu sai zauna a kai sai kafa kafan mai kafan dama haka zai zauna in ya zauna hannunsa na hagu zai zama a kan gwiwansa A kan mai tsakanin gwiwa da mai da cinya ba zai dawo da hannun nan ba ko ba zai sa hannun haka ba tsakanin gwiwa da mai. da cinya shi kuma wannan hannunsa na dama zai dunkula yatsu uku ko wannan yana kan wannan wannan kuma zai miƙe yana da zabi ɗayan biyu ko ya miƙe ya bar shi a tsaye haka muka faɗa cewa wannan halin da mutum zai zama idan sai yana ina yana kan yatsu ko ya bar shi a tsaye haka a miƙe ko kuma ya rinka me kada shi kowanne mutum yayi ya yayi an fahimta ko sai mutum ya karanta ta tahiya kuma ko da ta hiyan farko ne ba mutum ya gama tahiya sunna ce karanta salatin annabi salatul ibrahimiya da muka yi bayani satin da ya wuce ku yawwa to wannan zaman ta tahiyan farko kenan zaman ta tahiya na biyu shi ko mutum zai tsofa kafansa na hagu a ƙarƙashin kafansa na dama sai zauna a gefen mazaunansa na gefen mai hagu wannan kafan daman ko ya kafa haka ko ya kimfida haka duka ya halatta ko ya ta a kate ko kuma ya ya shimfiɗa kuma a gaba haka yadda ya sa hannunsa a tayyan farko haka zai sa wannan hannun a nan ko wannan kuma haka zai yi to waɗannan su ne zama guda uku da ake a sallah na farko tsakanin sujada biyu na biyu zaman tahiya farko sai wannan zaman tahiya na biyu in sallah mai tahiya ɗaya ne sai yana da zaɓin ko yayi wancan zaman tahiyan farkon ko yayi wannan zaman tahiya na me na biyu duka ya halatta sai da haka masallan asuba ko sallan nafila mai raka'a biyu kenan ko na mai kama da wannan an fahimta ku to wanda yake da lalura da zai sallah a zaune ya da laluran da ba zai iya tsayawa a tsaye ya salla ba to ba haka zai zauna ba ko ba haka zai zauna ba yawanci za ga haka muke yi a yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu haka zai zauna haka zai zauna in ya zauna haka to zai fi samun sakewa zai iya karanta ko izuno ne daga jiwa an fahimta ku amma in ya zauna haka ya karatu kaɗan gwiwa kafan su za su gani so haka zai zauna shi yake kira a tawarruk kafafun nasa haka a gaba na ko a zaman da zai kenan haka zai zauna ya yi karatu yayi ruku'u haka in zai sujada ai dole zai lankwasa kafan yayi sujada in ya zo sai ya kuma zai zama mai tahiya amma zai karatu da ruku haka zai zauna haka zai zauna kafafun ya lankwasa su a gaban shi haka yana da sai da laluran a kafa ne kuma to babu laifi ya miƙe kafan ko laluran ba zai iya lankwasa kafa ba ya zauna a kan kujera wannan kuma ya danganta da irin laluran da da mutum yake yake da ita ban ga a'a wai in mutum ba zai a ce wai in mutum ba zai iya sujada ba sai a ce dauki dutse rinka mannawa a agoshi wannan ne ban sa ina aka samu ba ba musulunci bane imani ake ko nuni zaki ko nuni ne kawai boshinka yadda zaki sun koyar da kai a sujada ya zama ya fi kasa da yadda zaki sun koyar a ruku'u akwai wanda ma da kan ma ba zai iya ba da ido zai kai eh, akwai halin da a zuciyar mutum ne ma zai rinka kudurtawa cewa yanzu na yi ruku'u yanzu na yi sujara yanzu na yi tahiya ya danganta da irin halin da mutum ya zanci kanshi a ciki abin da aka ke so a gane shine matukar mutum yana cikin hayyacin shi ya san waye shi ya san su waye a kan shi to ba shi da dalilin ta sallah dole ya sallah a lokacin da ake bukatan ayi ayi sallah an fahimta ku in mutum ce in mutum yi sallah a zaune ai yanda in mutum yana tsaye ba hannun shi yana kan kirjin shi ba ya haka lokacin da yake zaune hannun shi yana hannayensa suna suna kan kirjin shi an gane ku na ce wani za ga sun yi haka in suna in suna sallah to ban san yana suka koyi wannan ban san yana suka koyi wannan an gane ku Allah ya sa mu dace na ga zamu zamu tsaya nan gobe sai mu sai mu sai mu dora da ko mu duba da kurakurai da ake yi insha Allah ta'ala kuma gobe shine zai zama karatun mu na karshe a wannan wata insha Allah ta'ala sai kuma lokaci na gaba insha Allah Allah ya samu dace wannan take cewa assalamu alaikum malam mace ce ta gama al'ada sai bata samu ruwan wanka ba da asuba za ta iya ɗaukan azumi zuwa da safe sai ta yi wankan kuma tana da azumi ya za ta ɗauki azumi kuma za ta iya jinkirta wankan sai da safe amma ba za ta jinkirta sallah ba dole ta yi taimama ta yi sallah ba ta jinkirta sallah har gari ya waye ba ta yi sallah ba tunda babu ruwan da za ta yi wankan ko ba ta iya wanka da ruwan sanyi ba saboda tsoron zai iya haifar mata da rashin lafiya ko na mai kaba da wannan to za ta yi taimama ta yi sallah da safe ta sabu ruwa kuma sai ta yi wanka ko ba za ta ta sallan ba ba ta sake wancan sallan kuma ta dauki azumin azumin ta nan insha Allah tace tambaya ta ta biyu ita ce za a iya cewa subhana rabbiyal a'la subuhun quddusun haka a haɗa guda biyu a lokaci da a'a ba za iya ba za hada addu'a biyu a sujada ɗaya ko ruku ɗaya ba dole kowanne shi nashi daban sai dai misali a sujadan farko ki subuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh kin dago kin tafi sujada na biyu ki subhana rabbil a'la wa bihamdi wannan ya halatta amma a sujada da ki hada biyu uku wannan ba zai ba a yi wannan ta ce assalamu alaikum malam dan Allah ana yin tahiya da hannun hagu Da wuce da hannun hagu da kuma hannun dama a lokaci ɗaya ina ta ga a kowanne za su suna yi ai sai ga lokaci ɗaya mutum ya haka da hannu duka biyu ta na ga wani ma za ga yana haka yana ta yawon hannun ne yake ta na ce wanda yana son yana son sai ya jijjima shaidan nan ciwon a ana hiya da hannun dama ne kadai da hannun dama ne kadai wanda za mu zo magana insha Allah har akan addu'o'in bayan sallah ko da za ga kurakurai haka da ake yi wannan insha Allah za mu tattauna su gobe da ikon Allah wanda ce assalamu alaikum malam Allah ya kara malam daukaka da imani amin ah, malam menene hukuncin mace da ta aikata zina da wani namiji akan dalilin rashin samun biyan bukata daga wurin mijinta da kuma kulawa ta yi haramu ta sa'a ma Allah kuma laifin yana kanta yana kanta laifin laifin laifin in tana da matsala da mijinta to ta tattauna mana in auren ba zai yi ba a rabu sai ta auri wani sai ta auri wani barira sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ji ba ta yi mijin bai mata ba ya ce bai mata ba gaskiya maza Allah sallallahu sai kira ta yake bari da yake na'am yi tsoron Allah ki koma gidan mijinki ta ce ya son layi mijina ba na tuhuman shi akan addinin shi ko ɗabi'anci, shi ya ce amma ina tsoron kar in yi bayan ina musulunci ba zan iya miki biyayya ba shikenan aka ce to ki mai mishi da sadakin ki sai mishi aka raba auren tai tai auren ta ba shikenan ba ba shikenan ba ba sai an kai ga ga haka ba kuma wannan yana nuna cewa zuciyarta akwai ciwo zuciyarta ba lafiya zuciyarta ba lafiya sai haka ta fara mu Allah ta tuba ta koma ga Allah eh, ta kai ƙara zuwa ga waɗanda za a kai ƙaransu fa in khiftum shiqaqa bainahuma fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahum Allah madaukakin sarki ce in ana ana tsoron rashin jituwa da rashin zaman lafiya tsakanin ma'aurata guda biyu to a ta mahukunta daga iyalan miji da mahukunta daga iyalan mata su shiga cikin al'amarin a tattauna Allah ce in har suna suna dukan su biyu suna nufin sulhu kuma akwai alheri to Allah zai sulhunta tsakaninsu za a samu mafita za a samu bakin zar saboda ka kiyaye da kamata kuma a ce ana zama mata da miji amma kuma babu rum da za a rinka tattauna irin wannan matsalan su ya zama ma akwai matsala kenan gaskiya akwai matsala kuma shi mijin shi ma yana da laifi shi ma yana da laifi saboda in shi yana da problem ya sani ai ya bai kulawa da ita duk wani nau'in abin da ai ba lokacin da aka mutum aure da mutum ya yi aure ai ya san cewa yanzu ba shi kadai ne, da za ko so responsibilities a kan shi don ba zai iya kiyaye ba sai sauke mata sai sauke mata sai da ita ya aure ta ruwan da zai zai kula da ita ba shi ma yana da laifi amma ba laifin zanen da ta yi ba ita laifin zanen da ta yi ta yi ma Allah laifi tana da laifin ta je ta yi zana ta sa'a ma Allah kuma wannan ba uzuri bane da zai ba ta damar ta je ta yi zina kwata kwata ba uzuri bane Yauwa. kuma inda inda misali a ce kama ta aka yi ba ta wata ce ba alƙali ga uzuri nawa sai ta je lahira ta faratar don tabbata yan sai ta tafi za ka ba uzuri bane Sa su yi tsoron Allah eh, ta samu dama a zauna a tattauna a nemi maslaha a nemi wakin zara Allah ya samu dace Allah ya shirya da zukatanmu Allah ya sa ya hana mu ciwo a cikin zuciyarmu insha Allah ta'ala sannan za mu sa akan eh eh eh in mutum zai ɗago daga ruku'u sai ya sami Allahu liman hamida da ake za a dago daga ku kila ya manta ko ya dago kila hankalin shi ya don wani lokaci za ga mutum yana sallah amma sai zama jikin shi ne ke sallan amma asalin shi ba shi a gurin asalin shi ba shi a gurin kila saboda mantuwa hmm? to babu komai a kansa ba komai a kansa babu ko da da ce komai ne ba ma ko ya dago ko kuma ya ce Allahu akbar mai kun sami Allahu liman hamida ba komai a kansa sai dai in ya maimaita irin hakan ya kai so biyu to sai su jira kabli so ya zama ya rage amma an so ɗaya ne babu komai a kansa ba komai a kansa hmm. Hmm. bai sauke hannu ƙasa ba ya ci da riƙe hannu eh ya halatta ba mu dago daga ya rike hannu ya halatta ko ka rike hannu ko ka sake hannu duka babu ne duka babu ne Allahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da siffofinka madaukaka ya Allah ka mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya Allah ka mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya Allah waɗanda wannan ibtila'i da bala'o'i suka rufa da su ya Allah ka musu mafita ya Allah ka musu mafita ya Allah ka musu mafita kuma matsalan ya wuce duk inda ake tunani wala jiya muna jiya ban zo ba ku mun je wani taro a gurin muna tattauna da wani soja ne ya kai matsayin naval captain yana ba mu labarin irin ta'addancin da 'yan ta'addan nan suke a gurin da suke ta'addanci wallahi yana kan ba mu labari soja ne amma ya fashe da kuka kuka ya rinka yi kukan da har yake shashshekan da ya gagara yin magana sojan da ke zuwa filin yaƙi duk abin da ya sa ya tona ya fashe da kuwa kin san ba karen kai in kaje ba ka iya gani ba in kaje ba ka iya yake ba mu labarin wata mata da ta zo aka kwato ta tana da ciki za ta aihu ita ce ma likitan tana so mata wani alƙawari tsakanin shi da Allah shine in ta haihu kar ya bari ta ga ɗan ba ta so ta ga ɗan likita ya mata alƙawari bayan ta haihu ta rufe fuskanta ta roƙi dan Allah dan shi kusa da ni da zan gaishe ce na miki alƙawari tsakanki Allah shi tukun ta bude ido kace to me yasa ba ki so ki ga dan ce ɗanta yana cikin ƴan ta'addan an sace ta yana cikin kwaya ce mata ciki ɗanta da ta haifa duba irin wannan irin wannan bala'i ta ce akwai ‘yar uwanta da aka kama su da ita da ‘yarta da aka kai su daji dukan su yuki aka aura musu wani mutum guda ɗan wasu zama matan shi ‘ya da uwa ba ruwa matsaya ta yin iskan mutanen kuma duka influence na kwaya ne duka influence na kwaya so da fitinan ya ya wuce inda ake inda ake tunani